This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, Ninya da murya arewa. za a iya kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da aka so haka a na'urar kwamfuta akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurari assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsi bayan kun cika kun labaran duniya haka kuma za ku ji shugabannin tsaro na najeriya sun yi taro da shugaba jonathan hawa kuma za ku ji abin da ya sa mutanen jihar gombe suka sake zaben gwamnansu duk da guguwan canjin da ya kawo canji a sa'ilin nan mu kawo muku shirin kallabi na maryam dauda sai kuma sharhin jaridu tare da salu muhammad salu rabiu kana mu kawo muku wato sakon da kuka bari a na'urar kwamfuta amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi kira da tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a yemen inda dakaru karkashin jagorancin saudi arabia suke kai hare-hare a sararin sama kan 'yan tawayen shi'a a cikin jawabin da ya yi a birnin washington mr bam ya yi gargaɗi da cewa yemen tana cin wuta ya kuma ce mafita kawai ita ce duka ɓangarorin biyu da ke kai ruwa rana su tattauna ya shaida wani taron manema labarai cewa bin ta hanyar diplomasiya da majalisar ɗinkin duniya ke goyon baya ita ce hanyar da tafi dacewa na fita yanayin yakin da ke da illar gaske ga ɗorewar yankin kimanin mutane 700 ne suka mutu tun da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia suka fara kai farmaki ta sama makonni uku da suka shige kan 'yan tawayen houthi da ake kyautata zaton iran tana marawa baya farkon mako nan manzon yemen a majalisar ɗinkin duniya jabal buhomar haifaffen maroko ya ajiye mukaminsa bayan da ya gaza samun haɗin kan ɓangarorin biyu na tattaunawar wanzar da zaman lafiya bisa ga dukkan alamu yunkurin shawo kan kungiyar isil ya ɗaurewa jami'an amurka bayan da kungiyar ta sake kwace wani birni a iraki jami'an ƙasar iraki sun ce kungiyar isis ta kwace waɗansu ƙauyuka uku a garin ramadi da ke lardin ambar na yammacin iraki jiya alhamis yayin da mayakan ke ci gaba da gumurzu da dakaru suna kokarin kwace birnin tuni jami'an iraki suka bayyana lamarin ramadi a matsayin wanda ya yi muni suka ce akalla iyalai dubu biyu ne suka rasa mafaka a bagadaza babban birnin kasar waɗansu sun ce birnin ramadi ya zama kango shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya zargi amurka da yunkurin yin babakire a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa sai dai ce har yanzu a shirin rasha take ta ba da haɗin kai ya bayyana haka ne jiya alhamis a wani shirin talabijin na tambayoyi da amsoshi da aka yaya ta a tashar talabijin ta ƙasar rasha inda ya rika amsa tambayoyin jama'a kai tsaye da yake ambaton amurka a kaikaice mr putin ya ce waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke ɗaukar kansu a matsayin waɗanda suka fi kowa iko a duniya suna son 'yan amshin shata ne ba abokan ƙawance ba ya ce bayan yakin duniya na biyu moscow ta yi ƙoƙarin amfani da ƙarfi wajen cusa tsarinta na bunƙasa ƙasa kan ƙasashen gabashin turai da dama kuma babu wani alherin da wannan ya haifai ya ce abin da amurka take yi kenan yanzu ta wajen tilasta wa duniya bin tsarinta ya kuma kara da cewa su mahaƙasu ba za ta cima ruwa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an halbe wani fitaccen dan jarida a ƙasar ukraine mai ra'ayin rasha ranar laraba a kashe ole kalashnikov wani tsohon dan majalisar dokoki mai goyon bayan hambararren shugaban kasar mai goyon bayan rasha victor yanukovych a irin wannan harin a kofar gidan shi da ke babban birnin ƙasar ukraine shugaba petro poroshenko ya bayyana cewa a fili yake karar cewa waɗannan laifuka tushen su ɗaya ne ya kuma kira da a gudanar da sahihin bincike ba tare da ɓata lokaci ba wani ministan harkokin cikin gida mai ba mr petro poroshenko shawarwari ya bayyana cewa mutane biyu dukansu suna da hannu a boran goyon bayan kasashen yammacin da ya kai ga hambara gwamnatin mista yanukovic a shekara ta 2014 shugaban kasar rasha ya bayyana a shirin tambayoyi da amsoshi da aka yayata a akwatunan talabijin na kasar rasha kai tsaye jiyar alhamis cewa mutuwar buzina tana nasaba da siyasa ya ce ba wannan ne karon farko da aka yi kisan da ke nasaba da siyasa ba mayakan alkaida sun kwace ikon wata muhimmiyar tashar jirgin sama a birnin mukalla da ke yammacin wato kudancin yemen inda mayaka suka samu galaba farkon wannan watan jami'ai sun ce mayakan alkaida sun fuskanci 'yan tarjiya daga sojoji jiya a mukallan wani birnin tashar ruwan da ke birnin hadramaut da ke lardi mafi girma a yemen wata babban matattarar mai da ke kudancin yemen ma ta fada a hannun mayakan a farkon wannan watan mayakan alkaida suka kwace ikon wani sansanin soja mukalla suka kuma fasa wani gidan yari a birnin suka fitar da fursunoni 300 labaran duniya kenan kuka saurara manyan hafsojojin sojojin najeriya sun yi taro da shugaba goodluck jonathan sai dai ba su yi wa 'yan jarida bayanin sakamakon wannan taron ba kamar yadda umar faruk ke cewa a cikin wannan rahoton a daidai lokacin da ake ta matsin lamba ga gwamnatin najeriya mai barin gado ta gano makomar 'yan matan na garin chibok waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace tare da waɗansu matsalolin tsaro yau majalisar koli ta sha'anin tsaro a najeriya ta yi taron ta ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa mai barin gado goodluck ebele jonathan inda ko da yake majalisar bata bayyana manema labaru abubuwan da suka tattauna ba masu lura da al'amura suna ganin cewa sha'anin tsaro dai dole yana kan gaba da kuma tsare-tsaren miƙa mulkin da najeriya ke yi tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu zuwa ga sabuwar gwamnati to akan haka ne na tuntuɓi wani tsohon soji kuma wanda ka yi sharfi akan al'amuran tsaro akan sha'anin tsaro a najeriya janar abdulrazak umar domin in ji irin abubuwan da akan tattauna idan gwamnati za ta canja hannu dangane da sha'anin tsaro a cikin ƙasa sai ya ce to na farko dai abin da ake yi shine ya za a yi a karɓi sanda daga wajen suwa ne a ba su wane ko kuma eh, su wane su karbi sanda daga wajen su wane ba tare da tashin hankali ko tarzoma ba shine na farko hmm. ka gane sannan menene abin da zai biyo bayan wannan to kamar yanzu ganin irin matsalolin tsaron da suka haddabi najeriya Eh. da irin kuma canjin gwamnatin da aka samu dungurungus daga eh, wata eh. jam'iyya zuwa wata. Shin me kuke sa rai a fannin tsaro ake tattaunawa a wurin taro irin wannan in aka yi shi tsakanin shugaban kasa da 'yan majalisar koli na bangaren tsaro na kasa. To ka maganar Najeriya kake. to kuma maganar Najeriya banda wannan abun da na gaya maka akwai wani abu na musamman shine wannan maganar boko haram din nan hmm. da maganar abin da yake ci ma jama'a suke gani kuru-kuru shine maganar 'yan matan nan da aka sace to shi shugaban kasa mai shigowa ya ce a yanzu ya ce na farko ba su san menene halin da 'yan matan nan suke ciki ba suna da rai ba su da rai a ina suke na biyu ba su san menene su wanda suke rike da su menene karfinsu menene lagonsu ba su sani ba kuma kamar ya nuna ba za a iya wani abu sai linzami ya dawo hannunsa. Hmm. So ɗaya daga cikin abubuwan da su wanda za su karɓi mulki za su yi tunani shine wannan abubuwan banda cin abubuwan da na gaya maka. amma kuma su kuma wanda za su bada abinda zai dame su banda wancan abubuwan da na gaya maka guda biyu abinda zai dame su shine idan wa'annan mutanen suka shigo ya za su ji mana saboda haka kada ganin wannan taron da yana da tasiri a fannin tsaro na ƙasa da kuma makomar su kusoshin soji da sauran manyan jami'an tsaro na ƙasa kenan kwarai da aniya musamman ma in kai la'akari da cewa kamar yanzu shi tsohon hafsan hafsoshi har an masa wani abin da ke cewa kazafa ne har ya kai kara yana cewa a bashi naira biliyan kaza saboda an ci zarafinsa kwarai da anya. janar abdulrazak umar mai ritaya kenan wani tsohon hafshin soji a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja dangane da taron koli da majalisar koli ta tsaron najeriya ta yi a daidai lokacin da ake kokarin tsare-tsaren mika mulki ga hannun gwamnati mai zuwa ta janar muhammadu buhari umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to madalla an gaishe kamar umar kafin mu ci gaba a shakata da wannan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaƙi kun ji gangan soja, soja baku na gode kai babbaku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka masu cin mutum hanna ban ai har kashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah jikan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi a yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillanci. Wannan haka ke a cikin gwamnonin pdp da ke arewacin najeriya gwamnan jihar gombe ne kadai guguwar canjin nan na jam'iyyar apc bata kwashe ba ga abdulwahab da karin bayani a cikin wannan rahoton a yayin da guguwar buhari ta yi awon gaba da wasu 'yan siyasa musamman a arewacin najeriya da ya janyo rasa kujerun gwamnoni da kuma 'yan majalisun tarayya da na jihohi wanda a da mallakar pdp ne wani abu da ya fito fili shine wannan guguwar ba ta sa al'ummar jihar gombe kauracewa gwamnan ibrahim hassan dan kwambo ba inda suka jajirce suka sake zaben sa karo na biyu to ko me dalilan su na sake zaben bayan Hassan dan kwambo na PDP to suna na Balarabe Shewa abinda ya sa wannan guguwa ta jam'iyyar adawa ta ABC wannan guguwa da ba ta tafi da gwamna Ibrahim Hassan dan kwambo ba na farko dai iko ne na ubangiji a harkar ilimi ya gyara makarantu kusan guda 128 a jihar Gombe sannan kuma ya kirkiro wasu zabi ya ba ilimi gagarumin guduma wadda muna ga nan gaba shekara hamsin in Allah da za a ci moriyan abun da sunana Usman Shehu Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo ya zauna lafiya da jama'ansa ya mutunta jama'a ya kuma musu ayyuka ya kuma kyautatawa al'umma don ya ci zaɓe ba abin mamaki ba ne saboda tunanin mutane ya canza alƙiblar mutane ya canza yanayi na siyasa na yanzu a nan najeriya ya canza dabarbaru na da da surutai da zage-zage da musgunawa yanzu ka ce ka zo ka a cikin irin wannan zamanin ba zai yiwu ba siyasa yanzu shine ya ka rike al'ummarka suna na hajiya fati usman kulani dole mu fito mu zabi ibrahim ji hassan dan kombo saboda yadda ma yayi da 'ya'yanmu da muka aifa ya sama musu aikin yi ya sa 'ya'ya suka shiga taitayinsu ya sa 'ya'ya suka zubar da sare-sare ya sa 'ya'ya suka san menene darajar uwa da uba ya ba 'ya'yanmu aiki wanda da kuma a kasare ba haka muke gani ba mu shi ya sa mu mata muka fito kwanmu da mu muka ce sakayya ta Allah za mu yi wa hassan dan kongo saboda abin da ya nuna mana mu da 'ya'yanmu sunana abdulkadir wanda aka fi sani da abab mu yau alhamdulilayi ka san hausawa sun ce komin duhun dare hannu ba zai manta baki ba mun tabbatar dama alhaji ibrahim hassan dan kongo zai samu nasara gagarumin nasara ya kau da mahasada da masharanta da waɗanda suke jin su suke ba da mulki ba allah ba yau allah ya tabbatar musu da cewa shi yake bada mulki ya ba mu alhaji ibrahim hassan dan kongo mulki muna godiya ma allah subhanahu wata'ala. ala. sai dai in ji cewa garba tela hero gana kakakin jami'ar apc a gombe ya ce su kan ba su karbi sakamakon zaben ba mu ba mu karbe shi ba ba mu yarda da shi ba ba mu kuma yarda an kada ɗan mu ba na jam'iyyar apc to shi ya yarda har ya amince ya yi mu baya to in ya yarda shi ya sha wahalar da muka sha ne ai ba abin da yake yi ba amma ya faɗa ne ba a son ransa ba wata lokacin yana magagin ba wanda zai faɗi bai ji zaki ba saboda haka a lokacin da mutum ya faɗi baya da hankalin da zai magana da ba a yadda da shi a duniya to amma in ji cewar mai fashin bakin siyasa malam abdullahi yalwa halin da gwambaran suka nuna tamkar biyan bashi ne suka yi to yadda aka yi a gombe ya nuna cewa tsayawa ka bi kadin mutane ka yi musu aikin da ka yi alkawari in sun zaɓe ka yana da rana domin su ma za su dawo su taru su mara maka baya a duk lokacin da kake bukatan su haka 'yan siyasa dole kowa ya tsaya ya dadurje ya yi kokari ya cire kitse a wuta domin mutane ba za su yi wani la'akari da don kana tare da wani kaki musu abin da suke tsammani a gare ka ba wannan lallai ci gaba ne mai kyau abdulwahab muhammad a amurka daga bauchi a najeriya domin gada shagal ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe uku da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau za ku ji karashin hirar da na yi da hajiya Hafsat Muhammad Baba. A hiranmu da ita yau na fara tambayar ta ko me ya fi ci mata tuwo a ƙwarya a harkokin siyasa sai ta ce. To a harkar siyasa abin da ya fi ci mun tuwo a ƙwarya gaskiya rashin haɗa kan mata. Alhamdulillah kin tambaye ni kuma na ce duk inda na samu kaina in dai a kafa watsa labarai ne zan faɗa. Wato idan mace ta fito tana son ta yi takara. inda uh, fitar da gwani din nan da ake yi to nan ne ake zubar da mace kuma kin san in za a je uh, takarar fitar da gwani yawanci lokuta dama irin delegate nan da ake cewa kalilan mutane ne wanda za a ce su aka ware domin su fitar da kai a uh, wajen fitar da gwani din to a wannan karan naga cewa ni kaina naga mata wanda na zauna tare da su na kuma ce to ga mace ta fito yar uwarku kuma muna fata cewa za ku goya mun baya amma ina tabbatar miki cewa ba mace ɗaya da ta zaɓe ni to sa muka ce to akwai matsala maybe kila waye wakan ne har yanzu bai kai ba ko kuma a'a rashin kuɗi ne da ba mu da shi ko kuma a'a kwaɗayi ne na mata wanda za a ja su gefe ɗaya a ɗauki kuɗi a basu duk irin wa'annan na riga na fahimci duk wa'annan abubuwan wanda ya gwada min kamar ya zama mun darasi kuma wa'yan sauran matan da suka samu suka yi takara iri na kuma sun ga wannan ya zama musu darasi to shine yanzu muka haɗa kanmu muka ce to in Allah ya kai mu rai da daga yanzu ne ya kamata mu fara mu ga cewa mu ma kanmu idan aka ce waɗannan delegate din mata ne yaya za a yi idan lokacin da za a yi zaɓe na saka delegate na mu ma ya kamata mu jawo matan da suke da ilimi matan da suka san ya kamata matan da suke da kishin mata yan uwansu saboda in suka samu kansu a wannan matsayin to mun san cewa za su ba mu eh, goyon baya sannan yawancin lokuta kuma ba za ki samu mace a ce wannan mace eh, hanshakiya ce tana goyon bayan mace ta fitar da kudinta ta kashe domin mace ta samu wannan mukamin babu shi sai dai ji an ce namiji ne ya ba da wannan goyon bayan har mace ta kai ga wannan mukamin to muna son mata su ma waɗanda suke da abin hannunsu su fito a haɗa kai ga baki ɗaya idan mace ta fito a tabbatar cewa ita ma an tallafa mata ko da ba a kashe kuɗi da yawa ba amma a tallata ta a kuma gwada irin ayyukan da za ta iya yi kuma a gwada irin amfaninta a cikin al'umma da kuma irin gudunmuwar da za ta bayar ina tabbatar miki kila za mu samu ɗan maslaha daga nan zuwa 2019 muna da rabon kaiwa. To me kike gani ke kawo irin waɗannan ɗabi'un na ko in kula wanda mata ke nunawa? To irin wannan halayyar na mata ni a yanda na gani kuma a yanda na fahimta kuma a takarar da ni akwai kyashi sannan akwai cewa lokacin da ake ita kanta jam'iyya take fitar da waɗanda za su shugabanci jam'iyya to duk mutumin da ya kokari ya saka nashi a wurin to yakan kasance cewa idan lokacin da za a fitar da ɗan takara ya yi to wannan mutumin da ya saka ka a wannan mukamin shi zai zo ya faɗa maka ga hanyar da zaka bi to kin ga watan akwai wani wanda ya saka ka a wurin to sai yanda ya gaya maka sai kuma hanyar da ya gaya maka inda zaka bi in shi ne yake sanya takarar to kin ga cewa duk wanda ya saka dole su suna shi za a jefa ma in kuma ba shi zai takara ba duk wanda ya tsayar to wannan shine za a faɗa musu a ce ga inda zaka je ka bi to na son in Allah ya da mu duba irin waɗannan matsalolin kuma mu san yaya za mu yi da su kafin mu kai 2019 in Allah ya kai da lafiya. To Hajiya menene shirin ki nan gaba? Ma'ana me kike sa ran yi nan gaba? To ina da kudurin zan ci gaba da bauta ma jam'iyyata saboda ni tun da na fara dama ba na canji jam'iyyar adawa ce amma wannan karan muna sa rai guguwar canji da ta fito in Allah da za mu kafa gwamnati kuma mm. muna fata cewa za um, kamar yadda shi Muhammadu Buhari ya faɗa in Allah ya sa ya kafa gwamnati tun da jam'iyyar mu ɗaya insha Allahu zai yi da mata kuma mun san cewa mata za su a kafa su uh, wajen mukamai wanda za su iya tallafa mishi don ci gaba da uh, mulkin Najeriya to muna fata cewa uh, in Allah ya da za a yi da mata sannan kuma muna fatan cewa a cikin tafiyar da muke yi muna son mu kanmu da yake yanzu muna ƙara manyanta to yara-yara da suke tahowa wanda suke da sha'awar siyasa muna da wani eh, kafa da muka buɗe na cewa mu dinga koya musu abubuwan da ake na siyasa kuma su dinga koya daga wurinmu saboda idan mu ma kanmu muka ɗan gaji to su kuma sai su biyo sawu insha Allah. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar ta Hajiya Hafsat Muhammad Baba da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla an gaishe ki mare yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu da sharhin jaridun Hausa na Najeriya. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da babban labarin da jaridar rariya ta buga a shafinta na farko mai taken zaben gwamnoni kakakara kaka. A kuma shafi na biyu na jaridar ta rariya ta buga labarin da ke cewa 2015 mutane goma da suka haddasa faduwar janatan zaɓe yayin da a shafi na 21 ta buga labari mai taken jerin sunayen zababbun sanatoci da jam'iyyunsu yayin da a shafi na 24 ta buga labarin da ke cewa fassarar ƙuri'un janatan da na buhari mai bugun hisabi a kuma wannan makon jaridar tarariya a shafinta na uku ta buga ra'ayinta mai taken a zaɓen nagari ba jam'iyya ba ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta da ke cewa yadda na matsawa buhari ya sake tsayawa takara in ji yan rufa'i a kuma shafi na biyar jaridar ta buga labarin da ke cewa ango ga buhari kada ka dogara da gwamnoni wajen zaɓo ministocinka a shafi na bakwai na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ma'aikatan pdp sun fara yajin aiki yayin da a shafi na 35 ta buga wani labari mai taken ta haifi 'ya'ya bakwai cikin shekara goma har ila yau a shafin na 35 jarida ta aminiya ta buga labari mai taken an haifi tunkiya da fuskar mutum jaridar ta aminiya a wannan makon ta buga ra'ayinta mai taken shirin mayar da 'yan gudun hijira muhallinsu a shafinta na baya sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta a ta na farko mai taken zaben gwamnoni ko za a yi wa apc sak a jihohi har ila yau a shafi na sha biyar na jaridar leadership hausa ta buga labari mai taken rasuwar kwamishinan zaben kano da iyalansa boyayyun bayanai da ba a ji su ba a shafi na sha biyar a kuma shafi na sha shida jaridar ta leadership hausa ta buga labari mai taken janar buhari ne ya ce in tsaya takarar gwamna a kaduna in ji 'yan rufa'i jaridar ta leadership hausa ta kuma buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken la jonathan ya zama gwarzo muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka bar mura a wayan tarho Assalamu alaikum ni ne barista Muhammadu Awadu Babayyar kuma Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. A ra'ayina na ministoci kan tsara na ministoci da manyan ministoci. A watan gwamnatin da gaba ɗaya ba mu ga amfanin su ba. Saboda duk arzikin albarka hana da ake haddasawa. Muna da ministan cikin gida muna da ministan ƙasashen waje amma ba abin da ka taɓa kamawa ko kuma suka hana. Don haka mu ba mu ga amfanin wayannan ministoci ba don haka gwamnatin jihar Buhari wacce za ta hau sabuwa kwanan nan to sun a bar minista guda ɗaya a nawa ra'ayin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Alhaji Dan Hussaini Budurega wanda ke yabo lokal gamin a jihar Sokoto. Ina magana ne daga Lagos. Ina nuna alhini na ga 'yan uwanmu 'yan Afirka da suke yawan rashin sukan yawan fadawa cikin ruwa suna rasa rayukansu wurin tafiya ƙasar turai saboda neman aiki. Wannan abin da ke jawo shi talauci da rashin aikin da ya yi ma Afirka katutu kowane shugaba ya rungumi 'ya'yansa da 'yan uwansa ya yi fatali da talakawan da suka zaɓe shi ina kira ga shugabanninmu na afirka su zo tsoron allah mutumin da ya mutu cikin ruwa ka jiya a kunninka kai ma wata rana a ka na sarauta mutuwa ke ɗaukaka ina kira ga matasa 'yan uwana masu gudun hijira a kan su guje ma afirka zuwa ƙasar turai to su ma shi ba da fatar su sama kansu haƙuri su yi haƙuri da talauci rashin aikin yi a akwai afirka amma wani lokaci kuma ragancin matasan mu ke ja musu wannan domin idan ka hangi babban aiki in baka samu ba to ka riga karami domin ka tsira da mutuncinka assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana lawal sani na kawo daga nan garin daura a hakikanin gaskiya a ra'ayina ni ban ga amfanin ƙananan ministoci a najeriya ba tunda akwai manyan ministoci menene abin naɗa wani ƙananan ah, ministoci har yau wannan wata hanya ce dama aka girgiro domin yin bazzaranci da kuɗin al'umma kuɗaɗen da za a biya wannan ƙananan ministoci kamata ya a juya su a yi wa talaka wani aiki na ci gaba da kuma al'amuran raya ƙasa. Assalamu alaikum sashen Hausa DOA mai magana Mansur Isa Fabalawa a kanan Daba, Najeriya. to yau zan miko a bayani na akan yadda na ji ministan kuɗi wato ungozi kwanji wela a jaridar leadership tana ƙoƙarin ba wa buhari shawara wai yadda zai farfado da tattalin arzikin najeriya haba ungozi amma ba mai tunanin wannan zancen zai fito daga bakin ki ba domin kina ministan kuɗi ne dala biliyan ashirin ta layar zana aka rasa inda ta shiga kina ministan kuɗi ne aka zo aka samu dambarwa da fadadala da kuɗin najeriya ba kai ba ke kina ministan kuɗi ne dala sai tashin goron zarfi sai tashin da ba taɓa yi ba a wannan ƙasa samun najeriya to duk a wannan lokaci me yasa baki ba wa shugaba wanda ya dora ki akan wannan kujera shawara ba domin a gyara waɗannan abubuwa sai yanzu da janar muhammadu buhari ya samu wannan dama sannan za ki ba shi shawara ta gari ko dama shi mai girma shugaba goodluck ebele jonathan ba da zuciya ɗaya kike zaune da shi ba to madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ta da inna amal babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi kira da tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a yemen inda da karu ƙarƙashin jagorancin saudi arabia suke kai hare-hare a sararin sama kan 'yan tawayen 'yan shi'a a cikin jawabin da ya yi a birnin washington mr bam ya yi gargaɗi da cewa yemen tana cin wuta ya kuma ce mafita kawai ita ce dukkan ɓangarorin biyu da ke kai ruwa rana su tattauna bisa ga dukkan alamu yunkurin shawo kan kungiyar isis yana kara daurewa jami'ai kai bayan da kungiyar ta sake kwace wani birni a iraki jaman ƙasar iraki sun ce kungiyar isis ta kwace waɗansu ƙauyuka uku a garin ramadi da ke ladan ambar na yammacin irakin jiya alhamis yayin da mayakan ke ci gaba da gumuzu da dakarun suna ƙoƙarin kwace wannan birni shugaban ƙasar faransa vladimir putin ya zargi amurka da yunkurin yin rai a fannin hulɗar kasa da kasa sai dai ya ce har yanzu a shirye rasha take ta ba da haɗin kai ya bayyana haka ne jiya alhamis a wani shirin talabijin na tambayoyi da amsoshi da aka yayata a wani gidan talabijin na rasha kai tsaye inda ya rika amsa tambayoyin jama'a domadala yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita na amal grace alheri abdu da ta na gabatarwa sai ciyo bahiro diodone da ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato jim haman ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri fil sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.